أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uwan musulmi muna ƙara jaddada godiyanmu tare da ku ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halice mu ya ba mu lahiya kuma ya ba mu ikon sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke karantar da kawunanmu aƙida ta addininmu na musulunci a yau ma kamar yadda muka saba muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta na wannan darussa ɗin kuma ya ba mu ikon aikata su don mu samu tsira da samun nasara a wannan duniya ɗin da kuma ranar lahira Allahumma amin na'am a yau kamar yadda muka fara darasa da suka wuce yau darasin da muke ciki zai ci gaba da kawo mu abin da ya shahi iradan nan da muka yi bayani wadda ta wuce amma a yau hange na alƙur'ani don mun ce ayoyi wasu sun yi bayani kan irada ta Allah subhanahu wa ta'ala eh, wani zai iya tambaya ya ce shin ko za ka iya kawo ko da aya ɗaya ko biyu wadda take nuna cewa Allah yana da irada yana so ko kuma yana guri yana nufin aikata wani abu sai mu ce dama mun taɓa kawo wata aya wadda ta wuce cikin suratul anfal a yau za mu kawo har ma a cikin suratul yasin Allah subhanahu wata'ala yana cewa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un Allah subhanahu wata'ala yana cewa lallai al'amarin shi idan yayi niyya me yake cewa zai ce ma abin da yake so ya samu zamo kawai sai ya zamo Wani ɗaya daga cikin ayoyin da muka kawo kenan har Allah yake cewa subhanallazi biyadihi kai tsarki ya tabbata ga Allah wanda komai yana ga hannun shi kuma komai zai koma gare shi kar ka ga kenan kana bisa wannan doron ƙasa ɗin kamar ba za ka koma ga Allah ba a'a lokaci zai yi wanda mutum zai koma ma mahalicin shi wannan kusan ma hakika ce wadda damun kowa ya yarda ita kowa ya san da ita sai dai yana son ya manta bai sa ana zantanta bai sa ana maganar cewa wai akwai wani abu wanda ake ce mutuwa alali haƙiƙa ce ana cewa ɗan adam yana da wani abu wanda wata sifa wadda ba ta da kyau ita ce ga abu ya san haƙiƙa ne zai faru yana da yaƙini ɗari bisa ɗari ko shakku bai da ko kaɗan amma kuma za ka samu baya san ana zancen wannan yana son ya manta wannan ɗaya daga cikin mummunan sifa ta ɗan adam a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mu idan yi niyya idan ya so yin wani abu ga abin da yake faruwa zai ce kawai zamo sai abin ya zamo wannan ɗaya daga cikin ayoyin da suka zo kan bayanin irada ta Allah subhanahu ta'ala sai kuma aya ta biyu da zamu iya karawa inda Allah subhanahu ta'ala ke cewa ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun Allah yake cewa lallai zancenmu shi ne idan muka ga dama musamman yana magana kan waɗanda suna ta ganin yaya Allah subhanahu wata'ala bayan mutane sun mutu sun radiddige sun zama ƙasusuwa babu komi sai ƙashi Allah yaya zai iya maida waɗannan mutanen zuwa ga rayuwa yaya suna mamaki yaya za a ce akwai lahira Allah yake cewa to ku sani mu zancen ba komai bane ba ba wai zuwa zami kamar yadda ɗan adam ya zu idan ya gina gida gidan ya zo ya zube sai ya komo tun daga farko ya sake yin doguwan gini doguwar rami ya sake kwaba illa ka ce in siminti ne sabon dai aiki yadda zai maido gidan sabo ya maido shi yadda yake da to Allah ba haka yake ba Allah zai ce abin ya zamo ne kawai zai zamo wannan ɗaya daga cikin manyan sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala kenan anan ma mun fahimci irada ta zo a cikin alƙur'ani na Allah subhanahu wa ta'ala to amma a riwaya wa ko za a iya kawo riwaya ɗaya na'am sai mu ce muna da riwayoyi amma kamar da kace ga riwaya ɗaya saboda kar lokacin mu ta cikin kawo misalsalai mun ce idan kai ahalin bahasi ne ma ka biga kalmar irada za ta zo maka da dama cikin ruwayoyi da cikin ayoyi na alkur'ani akwai riwayar muhammad bin muslim sahabi na imamu sadiq yana cewa imamu sadiq yana cewa a cikin zancen shi kenan ya ji daga imamu sadiq ɗaya daga cikin manyan a'imma na ahlul bait yana cewa almashi'atu muhdathatun mashi'a wannan wata kalma ce ita ma wadda tana ba da ma'anar irada mashi'a so da nufin yin wani abu ga Allah yaya yake a nan wurin imam yake cewa muhdathata wai nan wurin muhdatha ce ita wannan mashi'a ɗin kenan farar da ita aka yi a nan wurin cikin wannan ruwayoyi kenan muna sanin cewa ko cikin wannan riwaya ɗin misali da muka kawo imam sadiq yana sai nuna mu sifa ta Allah a nan wurin ita ce mashi'a wadda Allah ya samar da ita ne daga baya saboda so na Allah sai bayan ya yi halittu ne yake so shi yasa imam sadiq yake cewa wai an farar da ita ne kenan tana daga cikin sifofi kenan wanda za mu iya gane sifofi na aiki na Allah subhanahu wata'ala kenan ba ta daga cikin sifa na zati saboda haka ne ma muka ce kusan daman ya kamata mu sani kuma mun faɗa kuma muna ƙara faɗa akwai bambanci sosai tsakanin sifa ta zati da sifa ta aiki kuma babban bambancin su shine lura da zamani a cikin sifofi na aiki wanda ba ba a lura da wannan lokacin ko zamani a cikin sifofin zati san babu shi kenan imamu yana sai nuna mu cewa ba ba a cikin wannan irada ana lura da zamani akwai zamani a ciki shi ya sama muke jin Allah cewa in ya ga dama idan ya ga dama idza aradnahu sai mu ce kaza kenan idan lokaci yayi na mu yi wannan iradai za mu yi wannan iradai kenan tare da kuma dalili da asbab da muhimmancin abin da Allah yake gani idan ya so abin ya faru sai ya nufi abin ya faru kenan sai lokaci yayi saboda haka nan kenan a nan wurin muna fahimta wannan sifa ta Allah kenan sifa ce wadda take ta aiki ba wai ta zati ba wannan kenan abin da ya shahi irada to sai mu zo sifa ta biyu da ake ce ma hikima to ita kuma hikima menene ma'anarta hikima tana da ma'ana biyu tana da ma'ana biyu ma'ana ta farko ita ce kyakkyawan tsari kyautatawa cikin iyawa ƙwarewa cikin iyawa shine ma'anar hikima na farko idan aka ce wane mai hikima ne ma'ana wane ya ƙware cikin aikin shi ya san aikin shi sannan ma'ana ta biyu idan aka ce wannan mai hikima ne wai ya san yadda zai nisanci aikin da baya da kyau ya san yadda zai nisanci yin aiki wanda bai da tsari wanda bai da kyau kuma ya san yadda zai kusanci aiki wanda ke da kyau shi ne ma'ana ta biyu to anan yaya muke iya tabbatar da hikima ta Allah ɗaya daga cikin da dalilan da malaman mu suke kawowa wanda suke nuna Allah mai hikima ne suna cewa malam ba mun fahimtar da kai dalilin tsari ba za ka ce na'am to idan ka sa hankali a cikin dalilin tsari ma kana fahimta Allah mai hikima ne saboda mi saboda wanda duk ya halicci abu mai sarƙaƙiya irin wannan halitta ta duniya da muke gani kai ku mutum ɗaya ka ɗauka irin kwanance-kwanancen halittar da ke da kwai cikin mutum kuma kowane da dalilin yin shi da hikimar yin shi ƙwayar idanu da suke guda biyu a tsakiyar kan mutum ga hanci ya zo ya ratsa ga baki ga kunnuwa guda biyu ka duba inda Allah ya gashin kan mutum kuma shi kan kai shi kowane da aikin shi gashin ne mine ne kowa da aikin shi kai me yasa Allah ya yi ruwan kunne da ɗaci wasu na cewa saboda ya kare cutar duk da kwaran da zai shiga cikin kunnen mutum Allah ya yi shi da ruwan cikin kunnen nan masu ɗaci me yasa Allah ya yi ruwan idanu da gishiri su ma saboda wannan tsoka wannan kitse wanda ke tare da idanun ƙwayar idanun mutum yana buƙatar abu wanda yake mai wannan gishiri-gishirin shi yasa idan mutum ya hawaye suka shiga cikin bakin shi yana jin ɗanɗanon su ɗanɗanon gishiri ne sannan me yasa Allah ya yi ruwan baki su kuma irin wannan masu daɗi saboda su ma su taimaka saboda suna cikin halshen mutum ba zai ji ɗaci da sauransu ba sannan kuma suna taimaka mishi cikin tauna abincin da yake ka diba dai komi Allah na Allah subhanahu wata'ala da yayi na halitta ba kawai mutum ba suna da daman gaske wannan misali ne muke ta kawowa kamar da daman mun sha kawo misalsalai da dama na hikima ta Allah to wanda ya wannan ka tabbata yana da hikima wannan tsari ne shi yasa ke cewa a ƙalƙashin tsari akwai hikima da an ce wannan abu mai tsari ne kina akwai hikima ciki saboda ka wannan yana daga cikin dalilai wanda malaman mu suke kawowa don su nuna mu cewa Allah subhanahu wata'ala lallai mai tsari ne kuma duk wanda yake mai tsari zaka ka same shi mai hikima ne wanda ita ce sifa ta biyu wadda ake nuna mu cewa Allah subhanahu wata'ala yana da ita ita ma sifa ce ta aiki don saboda mi saboda sai bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi halitta ake fahimta cewa mai hikima ne amma kafin ya yi halitta za a iya ce mishi mai hikima kamar ni ne ban rubuta littafi ba ban kera komai ba an ce mani ina da hikima amma yanzu mutumin da ya zo ya ɗinki ya ɗinka riga mai kyau ta yi kyau ta samu tsari mai kyau duk wanda ya gani zai ce kai wannan ɗinki ya yi iya cewa a wannan lokacin kai wanda ya wannan ɗinki mai tsarin ga da kyau yana da hikima saboda mi saboda kaga ɗinkin da ya yi a nan muke dakatawa sai darasanmu na gaba nan gaba za mu zo kuma da cikakken bayani kan kuma sifofi na aiki idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin